maturare assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a zauren matasa inda muke zakulo muku batutuwa da suka shafi rayuwar matasa musamman da ma al'umma gaba daya kuma muke tattauna a kansu eh, da nufin samo wato mafita da kuma ƙara ilmantarwa a dangane da zamantacewar al'umma musamman su matasa ɗin. a yau za ni magana ne akan wannan abu da ya zama ruwan dare wato kafar sadarwa ta sada zumunci ana maganar facebook uh, whatsapp twitter da sauransu ko kuma social media da harshen nasara za mu magana ne a kansu ko amfani da su waɗannan kafofi a cikin azumin watan ramadan mai tsarki wato ana amfani da waɗannan kafofi wajen yin maganganun da kowa ya ga dama tun da babu kaidi za ka rubuta za ka jefa ba tare da wani ya ce maka a'a ba ko kuma ya gwabe ka don haka akan samun eh, rahotanni ko bayanai ko hirarraki ma da za ka ga idan a tsari ne na zamantakewa ba a wannan kafa ta sadarwa ba ba zai yi wani mako kuɗi aka bashi ma ba zai faɗa ba da haka kuma shi wannan wata mai alfarma wata ne da aka fi buƙatar musulmi ya kuma tsarkake kansa eh, da musamman matasa eh, da kuma eh, ƙoƙarin rabota da wannan wato wata mai alfarma a tare da ni a wannan zaure akwai barista maryam ahmad abubakar ita ƙwararriya ce wajen amfani da waɗannan abubuwan da ake cewa social media tana kuma ba da gudunmawa dai gwargwado sannan kuma ga ta lauya kamar yadda kuka ji na ce barista sannan kuma tana yar gwagwarmaya ce inda aka ce batun yanci na mata ne ko na al'umma to tana kan gaba gaba eh, don haka hajiya maryam ne muke barka da zuwa barkan ka sai comrade kabiru sa'idu dakata eh, jami'i ne a cibiyar fasaha sadarwa da ake cewa SITAD a takaice wato center for information technology and development kabiru sa'id dakata a wannan cibiya wato suna ɗabbaka sha'anin amfani da ita kafar sadarwa ta zamani ne ko dai social media ko ma wace amma dai kafar sadarwa amfani da ilimin fasaha sadarwa na zamani abinda suka sa a gaba kenan a ah, comrade muna maka barka da zuwa assalamu alaikum sai ah, malam nura ma'aji shi ma dan gwagwarmaya ne kuma malami ne da yake koyar da darussa daban-daban a jami'ar bayero ma'anura barka da zuwa eh, assalamu alaikum to zan fara da comrade eh, kabir sa'id da kata domin su ne suke eh, ɗawainiyar koya wa matasa ɗalibai ma'aikata ɗaliban nan tun daga sakandare wasu ma daga firamare ake ƙoƙarin a sa su a tafarkin wannan fasaha ta sadarwa ta wannan zamani comrade wai me yasa kuka ɗau gabarin yin wannan al'amari ne to salamu alaikum kamar yadda ka faɗa ita wannan kafa ta sadarwa ta zamanto wani babban al'amari da wannan yanayi na zamani ya zo da shi ita kuma wannan cibiya mu ta shahara ne gurin binciko abubuwan da tsari na ci gaban fasahar sadarwa ya zo da shi da kuma yadda al'umma za su amfana da wannan abin wala Allah gurin tabbatar da ci gaban yankunan su ta hanyar tattalin arziki ta tabbatar da zaman lafiya tabbatar da abubuwa dai tabbatar da sanin 'yancinsu shi wannan kafar sadarwa tana da muhimmiyar rawa da za ta taka wannan dalilin yasa ita wannan cibiya ta sitat ta ɗauki gabarar horarwa akwai horo da muka shirya daban-daban wanda ana kan yi kuma wannan horon ba iya kano ba kaga mun yi irin shiga ƙungiyoyi masu zaman kansa a yobe muna kiran shi use of social media for peace campaign ma'ana amfani da kafafen sadarwa gurin tabbatar da zaman lafiya so wannan abubuwa ne wanda wannan cibiya take yi saboda ganin cewa shi wannan al'amari na kafafen sadarwa da kai kamar yadda kai bayani na zamani babu wani abu da a yanzu zai ci gaba ko tafiyar da gwamnati ne tunda kaga gwamnatoci an wayi gari suna ba wa mutane mukami masu ba su shawara akan wannan kafar ka ku ga cewa wani babban al'amari ne da ya kamata a ce cibiyoyi irin namu sun nusantar da matasa kamar ma akan yadda za a yi amfani da shi da kuma wasu dabaru da siddabaru na tabbatar da cewa an tsarkake shi duk da ko kalubalen da wannan abu yake tattare da shi kullum muna ci gaba muna da binciko hanyoyin da za a tabbatar da shi kuma kamar yadda ka faɗa yanzu haka akwai wani shiri da muke wanda shi duba ma yake akan matasa ya suke amfani da wannan kafafen za zo barista maryam wai um, ya ake amfani da ita wannan social media da ake magana kafar sadarwa ta, zamani ko ta sada zumunci ya kuke amfani da ita ne to jama'a assalamu alaikum da farko dai in ka duba lamari na social media abu ne wanda yake dada danƙon zumunci tsakanin mutane kuma yake dada bayyanar da mutane al'umma musamman abubuwan da ba su sani ba kuma yake kuma faɗakar da su akan abubuwa da yawa kuma kamar yadda abokina kuma um, abokin aiki ya faɗa kan cewa ita wannan um, kafa ta sadarwa akwai abubuwa tare da ita wanda muke amfana da ita akwai kuma abubuwa da yawa wanda kuma suke lahanta abubuwa da suke lahanta um, zamantakewar mutane ga baki ɗaya tabbas akwai abubuwa masu amfani a tattare da ita kuma wannan kafa ta sadarwa dai a takaice ka ganin cewa duk inda ka waiga ka kalla in kai gada matashi da waya a hannunsa to ba za ka gan shi ya cire wayan nan daga fuskarsa ya kalle ka ko kuma kun zanta ba a yana maka magana amma hankalinsa yana kan waya kawo kwa idan muka duba kan um, watan da muke ciki kawo kwa kenan yana janye hankalin matasa daga ibada da kuma abubuwan da ya dace na taimakawa kai a wannan watan yana kuma juya su kan kafofin da um, ba zai kuma taimake su ba uh, duk da cewa kana duba jaridu kana duba um, abubuwan da suke faruwa a duniya kana kuma duba abin da ƙasar ka take ciki kuma tabbas akwai shafuka da dama wanda idan ka zauna ka bi kamar su shafukan addinin musulunci su shafukan um, malamai haka na addini da sauransu eh in ka bi su zaka iya karuwa akwai kuma wanda za su yi amfani da shi kuma suna Um, saka abubuwa wanda gurbatattu ne suna fito da tsaraici suna fito da abubuwa wanda ba ma sa taimakawa wajen inganta tarbiyyar al'umma gaba da kuma matasan gaba kida sai da su ci gaba da gurbatata. baya ga wannan matsala da kike magana shine kamar uh, wannan social media nan da ake magana ta shiga cikin gidaje za ga cewa har ma an sami yanayi na zargi a tsakanin ma'aurata misali lokacin da mata suke ganin cewa lokacin su ne mazajensu suna tafiya da ipad da iphone da waye suna shiga kwamfuta suna rubuce-rubucen da yake ɗauke hankalinsu daga kan su su matan ma nura wai ana samun wannan yanayin wato salamu alaikum jama'a ya kamata kamar yadda abokanan aiki suka yi karin bayani a kai mu sani cewar isu waɗannan kafafe su kafafan nan kansu in ka kalli ma'auratan wata ta nan suka haɗu Allah ya haɗu wannan zumunci kuma wata ta wannan kafar suka samu ino dankon zumunci mai ɗorewa tsakanin zuri'a su guda biyu amma Allah cikin ikonsa shine wato saboda sakaci na rashin gaskiya tsakanin mazajen ma'auratan su biyu da an yi aure ya kamata a ce ka canja status ɗinka ka saka sunanta cewa kana da aure ga kuma sunanta duk wanda ya danna zai bi linkedin in ya ji ta ma za ta sa za ka gani amma an the first place sai ka gaba wanda ya wannan ba ma magana ka turo hoton cewar kun yi aure da su amin gashi ga status ɗinku da sauransu ba matsalar shine rashin wannan openness din shine yasa ya ƙara asasa rashin gaskiya a tsakanin ma'aurata wajen amfani da wannan kafa kafafe na dan social media wadda wannan shine yake kawo rashin fahimta da ma sangar cewa na su ma'auratan wajen ka dawo daga aiki ita ma ka zo ka tarar da ita gida wala Allah ta dawo daga aiki ko ta gama aikin gida ta miƙe kafa ko ka miƙe kafa kana dannawa a ƙarshen kujera ita tana ƙarshen kujera yarinya ko yaro yana ta wasa sai yayi kuka ko babu lidi watakil duk za ku yi ku kalli juna so wannan ba karamin illa ba ce abinda da ke nufi shi akwai abin da ma'aurata ya kamata su yi in suna son su yi amfani su yi amfana daga cikin waɗannan kafafe za mu zo wannan wai um, maryam barista na dawa kanki wai ya kuke ji ne idan irin wannan abin da nura ma'aji ya bayyana yana faruwa a matsayin ku na mata to assalamu um, da farko dai abin da ya faɗa yana kan gaba tunda za ka ga cewa um, ko da ka zo macen ta ajiye abubuwan da take yi tana nema ta fuskanci mijinta za ka ga shi ba ma shi da lokacinta hasali ma zan iya cewa ya ɗaura aure wata sabon aure uh, da wayar tasa ta yadda za ka gani tsakanin mace da namiji an ce babu sirri amma kuma aka gani kan wannan gaba ta waya za ka ga an soma samun sabani kuma an samu sirri a kanta kuma in an fara samun sirri kan waya wanda ita ce um, abin da nasara ya zo ya kirkire ta an fito da ita kan cewa eh za ta zo ta sada mu ta kuma hada mu baki daya amma hakikanin gaskiya ba ma amfani da ita sada akan gaban da za ta hada mu sai dai mu amfani da ita akan gaban da za ta raba mu for instance yanzu ka gani cewa mutum zai da daga aiki ba shi da lokacin iyalinsa da ya zauna wani ma da ya zauna ya magana da matarsa ko kuma ya zauna ya lura da 'ya'yansa ka baki ɗaya ko ya ba su lokacinsa na minti biyar ko minti goma zai ce maka a'a ka kyale ni kawai ni ina nan ina fuskanta waya ko kuma yana nan yana ta da ko kuma ya zauna yana wani abubuwa daban akan wayar tasa ka ko babu babu wannan wannan din zaka gani ana wani sa wani pattern ana wani saka eh, password duk dai ka baki ɗaya dai dan me ake yin ta ba dan ainihin wayan ba amma dan social media ɗin ko kuma in ce applications in social media din da suke kan waya gabaki daya kaga kenan wannan maimakon ya ƙara soyayya da danƙon zumunci tsakanin ma'auratan nan gabaki daya kuma bunƙasa zaman lafiya gabaki daya a cikin al'umma da kuma cikin iyali baki daya zai zo maimakon yanzu ya shirya sai zo ya gurbatar da abin ya kuma eh, banzatar da ita